Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfili Hashin Gumel tare da Daula Salim muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau ranar Talata tara ga watan Yulin shekara ta dubu biyu da goma sha tara kuma cikin shirin za ku yi cewa yayin da jami'ar koyo daga gida da ake kira Open University ke ci gaba da samun farin jini a Najeriya. Za mu ji ɗan takaitaccen tarihin ta inda ta fara a ƙasar. haka kuma za ku ji cewa kasar kamaru ta ce wasu 'yan kalilan ne kawai daga cikin 'yan gudun hijirar jamhuriyar afirka ta tsakiya din nan suka amince su koma kasarsu duk kuwa da wata yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma sai kuma shirin a dawo lafiyar ba babaya kuma makiyar zai gabatar mana daga nan kuma sai shirin jaridan jamhuriyar nijar da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ke kira kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga labaran duniya mai karantawa Daular Salim. hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar cewa iran ta zarce adadin da aka ƙayyade mata na inganta sinadarin uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ita a shekarar 2015 hukumar ta sa ido kan harkokin nukiliya ta faɗa a jiya litinin cewa jami'anta sun tabbatar iran ta zarce ingantarwa da aka ƙayyade mata na kashi 3.67 cikin 100 da zimmar hana kirkiro makaman nukiliya a madadin ɗage mata takunkumin nukiliya. bata bayyana takamaiman adadin zarci iyakar da iran ta yi ba to amma kafar labarai ta ap ta rawaito mai magana da yawon hukumar makamin nukiliya ta iran na cewa iran ta tace sinadarin uranium har zuwa kashi 4.5 cikin 100 zalla da safiyar jiya litinin din ne iran ta ce akwai yiwuwar ta ci gaba da inganta iranian zuwa kashi 20 cikin 100 a jiya litinin ne shugaban amurka donald trump ya ce ba zai kara ma'amala da jakadan birtaniya amurka ba bayan da jakadan ya kwatanta trump ɗin da daƙiƙi matsoraci kuma mara ƙwarewa sannan gwamnatin sa kuma rikitacciya da babu kamarta ni ban ma san wannan jakadan ba abinda trump ya faɗa kenan game da jakada kim da roj ya ƙara da cewa to amma to ba a san shi ko kulawa da shi a cikin amurka yayin da muryar amurka ta tambayi fadar white house ko sun rubuta wa ofishin jakadancin birtaniya wasikar martani sai fadar ta white house ta ce a tuntubi ma'aikatar harkokin wajen amurka wadda ita kuma ta ce a koma ga fadar white house din. a halin da ake ciki kuma kasar birtaniya na ta faɗi tashi wajen gano waɗanda suka kwarmata wannan sakonnin harkokin diflomasiyya na darod kama daga washington zuwa sa ingila jiya litinin an zargi jeffrey epstein wani hamshakin attajirin amurka mai alaka da manyan 'yan siyasa da sauran sanannun mutane da laifin kafa wata harka ta safarar mata karuwai baya ga lalata 'yan mata ƙanana a cikin tuhumar da ake yi wa Jeffrey wani lauyan gwamnatin tarayya a New York. Jeffrey Berman ya zargi Epstein da biyan 'yan mata ɗaruruwan dala sun tuɓe kayan jikinsu ko kuma wani ɓangaren jikinsu suna yi wa mutane tausa kuma hakan ayyuka ne na karuwanci da ke ƙara yawa a cikin katafaren gidansa da ke New York da kuma wurin shakatawarsa da ke gabar tekun Florida. lauya mai shigar da kara ya ce efsin ya saba biyan kuɗaɗe ga waɗannan 'yan mata da yake bautar da su waɗanda wasu 'yan cikinsu 'yan shekaru sha kuɗi ne da ake ɗaukar su aiki alhalin shekarunsu bai kai na aiki ba kuma yana take haƙoƙinsu tun daga shekarar 2005 zuwa shekarar 2006 To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. Ƙungiyar 'yan bindigar Somalia ta Al-Shabab ta hallaka mutane 18 tun ranar Laraba, adadin da ba a saba ganin ƙungiyar ta kashe ba. wanda ke fuskantar matsin lamba daga hare-hare ta sama da amurka ke kai mata a ranar lahadi ne 'yan bindiga suka kashe mutane hudu a garin jamam da ke kudancin bayan da alkalin kotun alshabab ya same su da laifi sun harba bindiga tare da kashe mutane biyu da ake zargi sojojin gwamnatin somaliya ne da wata mata da ake zargin 'yar leƙen asirin ƙasar kenya ce 'yan bindigar sun bayyanar da matar mai shekaru 20 da suna ikra abdi adin sai daga ƙarshe hukumomin afghanistan sun ce sun kama mutane hudu 'yan ta'addan is ciki har da wani malamin jami'a a kabul wannan kamun na zuwa ne a yayin da kwana-kwanan na aka samu rahoto cewa wannan kungiyar ta'adda ta gabas ta tsakiya ta sake haɓaka zuwa wata aba mai zama babbar kalubale ga tsaro ga sojojin da amurka ke goyon baya waɗanda ke ƙoƙarin taka ma taliban birki. hukumar leƙen asirin tsaron gidan afghanistan nds a takaice ta ce waɗanda ake zargi na samowa is mayaka tare da kuma shirya hare-haren ta'addanci a cikin wajen birnin daula salam kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla yayin da jami'ar koyo da gida da ake kira Open University ke ci gaba da samun farin jini a Najeriya shugaban jami'ar Farfesa Abdullah Uba Adamu ya zanta da abokiyar aikin mu Alheri Grace Abu inda ya bayyana mata yadda ma wannan jami'a ta fara. Ita wannan jami'ar ba sabuwa ba ce an kafa ta a uku wato 1983 a lokacin da aka kafa ta shugaban jami'ar sunansa Professor Apolabi Ojo. an kafa ta a lokacin shehu shagari mulkin marigayi shehu shagari radiyallahu anhu saboda mutum ne mai kirki mutum ne wato wanda ya damu da ci gaban najeriya a cikin alkawarrukan da ya dinga yi a lokacin da yake neman zaɓe ya yi alkawarin cewa dole a samu wa 'yan najeriya hanyoyin da za su samu ilimi ba tare da sun je rufaffiyar jami'a ba amma kira rufaffiyar jami'a hmm. jami'a mai katanga mai garu inda za ka je ka zauna to ɗaya daga cikin abin da ya yi bayan ya zama shugaba shine ya kafa kwamiti wanda zai aiwatar da wannan alkawari da ya yi na zaɓe to kwamitin a gargashin professor apolabi ojoni wanda ke a lokacin yana university of ife wacce yanzu ake kira obafe a awolo university suka zauna suka yi daidai abubuwan da za su ta yi daga baya suka fito da wani tsari na kafa jami'a Gaskiya maganar jami'ar an kafa ta ne a wannan lokacin saboda ma'aikata an lura cewa ma'aikata su suke bukatar su samu ilimi na gaba to amma matsalar mummunin aikin su ba za a kyale su su tafi su je su shekara biyu a shekara uku shekara hudu su gama digiri ba shine sai aka ba su dama aka ce su su dinga zuwa suna yin wannan karatun abin da aka fara yi da aka kafa jami'ar shine aka bude cibiya saboda jami'ar ba kuri ɗaya take ba sai aka ce a kowace jiha za a bude mata cibiya wannan cibiyar ana kiran kiranta study center idan aka bude cibiyar sai a naɗa director ko kuma study center manager wanda shine zai dinga kula da ɗalibai a wurin. idan mutum yana nisan a dauke shi aiki a jami'ar ya a dauke shi karatu a jami'ar zai je wannan cibiyar ne zai cike fom ɗin da zai cike ya biya kuɗaɗen da zai biya to sai a bashi abin da kira course material saboda ba wai aji ake zama ake koyar da mutane ba a'a suna da farfesoshi wanda suka zauna suka rubuta eh, lakcocin to lakcar maimakon a lafazantar da ita sai aka rubuta ta sai aka ba da lakcoci a ƙananan littattafai wannan ƙananan littattafan su muke kira study materials sai a tattaro su gaba ɗaya na kwasakwatan da za ka yi sai a baka sai ka tafiya ka to ba za ka kara dawowa ba sai ranar da aka zo yin jarrabawa to a lokacin 1983 najeriya ba ta kai wani babban matsayi da ci gaban kanyoyin sadarwa ba abin da ake amfani da su ma a lokacin kaset ne wanda, suka tsufa suka ji wannan hirar za su tuna da tdk A sony basque to da ire-iren wannan kasar da aka dinga amfani da su ko a sa a kongomimin bhs video ko peter max video aka shiga yarjejeniya da eh, national television authority wato nta cewa za a dinga aiko da lacca ta hanyar nta to amma da ka fara kallon lacca din sai a ɗauki wuta lokacin kuma mutane ba su da kuɗin da za su yi janareta wannan ƙananan ƙananan janaretocin ba su ma fito ba a lokacin ko da sun fito ma sai wane da wane ne da iya sayan su to saboda haka abin aka ta samun wato matsaloli kalubale amma duk da haka profesa ofalabi ojo bai haƙura ba ya ci gaba da tallata jami'ar ya ci gaba da ta jami'a kafin kice kobo an samu ɗalibai sun fara shigowa amma ma'aikata saboda su ne suke da lokaci saboda haka ba wai zuwa za ka yi wani guri a yi maka lakshar a kai da kanka da ka karɓi sai da materials sai ka koma ofis idan ka gama cike ciken fata ɗanka kana ɗan lokaci sai ka zo na karanta abin da karanta idan mata aure ce tana gida sai ta samu dama ta yi karatunta to a haka aka fara shugaban jami'ar open university kenan a najeriya farfesa abdullah uba adamu a tattaunawarsu da abokin aikin alheri grace abdu kasar kamar ta ce wasu 'yan kalilan ne kawai daga cikin 'yan gudun hijirar jamhuriyar afirka ta tsakiya din nan 285 suka amince su koma kasar su duk wadda wata yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a watan fabrairu da kuma kwashe watanni da aka yi ana tattaunawa tsakanin kamar da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya kan cewa 'yan gudun hijirar sun ce ba su da kwanciyar hankalin da za su koma gida ga fassarar rahoton moki edwin kinzega an kashe mijin florence yawombi mai shekaru 49 a wata musayar wuta da aka yi tsakanin 'yan awari da sojojin gwamnati a garin mingala na jamhuriyar afirka ta tsakiya shekaru hudu da suka gabata ta gudu zuwa kasar kamaru domin kare lafiyarta inda ta zauna a matsayin 'yar gudun hijira tun wancan lokacin ta ce ta kwashe tsawon shekaru uku da suka gabata tana karatu a yawundi domin zama ma'aikaciyar tafi da kuɗi da ake kira a kanta idan ta koma jamhuriyar afirka ta tsakiya ta ce ba ta da masaniyar ko za ta sami wani aiki mai kyau ta ce ta gwammace ta rika sayar da ruwa da lemu ga ɗaliban jami'ar yawunde inda akwai zaman lafiya da za ta kula da 'ya'yanta uku jamhuriyar afirka ta tsakiya na fama da tashe-tashen hankula tun shekarar dubu biyu da goma sha uku a lokacin da 'yan awarin saleka wanda akasari musulmi ne suka kawar da shugaban kasar wancan lokacin francois bozize wanda nan da nan ya janyo martani daga mayakan kirista a watan fabrairu hukumomi suka cimma yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyoyin 'yan bindiga goma sha hudu biyu bayan tattaunawar da majalisar ɗinkin duniya ta shirya a khartoum an yi tsammanin hakan zai kai ga kwanciyar hankali da zai kai ga yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin jamhuriyar afirka ta tsakiya da ƙasar kamaru da kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya kan 'yan gudun hijiran afirka ta tsakiya da ke ƙasar kamaru su koma gida amma zuwa yanzu 'yan gudun hijira dubu shida ne kawai suka amince za su koma kamar yadda yawumbe take komawa afirka ta tsakiya tana mai tsoron tashin hankali a wasu yankunan ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita vivian baikowa ita ce ministan harkokin jin kai da sasantawa ta jamhuriyar afirka ta tsakiya ta ce kasarta tana buƙatar 'yan ƙasar su koma gida domin su taimaka wajen farfado da ƙasar ta ce tana sake faɗa wa masu kishin ƙasar waɗanda suka amince su koma gida cewa za a ɗauke su da muhimmanci kuma kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya za ta kare su da kuma yarjejeniyar da suka rattaba wa hannu wakilin kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a kasar afirka ta tsakiya buti kale ya ce tashin hankalin ya ragu tun lokacin da aka samar da yarjejeniyar zaman lafiya musamman ma a yankin yamma da kudu maso yamma na afirka ta tsakiya everything is perfect but one would say that for all those ba dai za a iya cewa komai na gudana yadda ya kamata ba amma kuma wani zai iya cewa ga dukkan waɗanda suke shirin komawa akwai damar da za a iya mayar da kowa yankinsa na ainihi amma da yawa daga cikin ƙungiyoyin 'yan bindigar sun ki amincewa da majalisar ministocin shugaban ƙasar faustin arshain tuwadera saboda shida dai kadai cikin ƙungiyoyin 'yan bindiga goma sha hudu da suka saka hannu a cikin yarjejeniyar masu shakkar yiwuwar yarjejeniyar afirka ta tsakiya sun yi nuni da irin yarjejeniyar da aka samar a shekarar 2014 da 2015 da kuma 2017 waɗanda dandanan suka ruguje majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan afirka ta tsakiya sama da 600 ne har yanzu suke zaman gudun hijira a ƙasashe makwabta yayin da sama da mutane 650 suke zaman gudun hijira a cikin ƙasar Baba Yakubu Makeri kenan da fassarar rahoton Moki Edwin Kinzika. Kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wannan waka. Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara tukar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau Ban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya, kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ko ba shi da kyau, matarka ya sha. matarka ba ta sha yayanka ba ya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau takan nan dai kwaya ku ba ta da kyau ta kan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku bar dai To Allah ya ji kan dan Maraya Jos. Har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe uku da minti goma sha shida na dare ga shirma na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a hiranmu ta baya da isa ali na kungiyar vald mai fafutukar kiyaye hatsira a birnin accra ya mana bayani akan irin matakai da hukumomi a ghana suke dauka na hana amfani da wayar hannu yayin tuki kana ya faɗa mana irin gangami da su kungiyoyin jama'a suke yi wa direbobi da kuma irin gargaɗi da suke yi wa fasinjoji cewa kada su yarda direbobi su ɗau waya a lokacin da suke tuki idan direba yake saurare su to su shaida wa 'yan sanda da ke kan hanya na tambayi isa ali ko an fara samun saukin wannan al'amari duba da irin waɗannan matakai da hukumomi ke ɗauka da kuma gangami da su ƙungiyoyin jama'a ke yi. a ce muna don kokari mu amma yanzu haka bai iya ce kamar gaskiya mun ci karfin wannan matsala saboda kaga eh, yan sandar da muke da shi ba da yawa haka ba ne ka gane hmm. mun ka duba hanya hanya ganshin ganshin sai mu same shi kuma akwai wani lokaci kaga jama'a sun san inda yan sanda suke matuki in sun ka kusa da inda yan sanda suke sai kaga sun ajiye wayan nan kasa a cikin motar in sun ka wuce yan sandan sai su koma su doki ka gane su wannan matsala dai gaskiya muna fuskantar shi sosai sai shi muna bi diba gaba irin kokari da za a yi kuma da karantarwa saboda kaga eh, a kai mutane kotu wannan kade zai magantar da wannan amma muna son jama'a su gane irin cututtukan da ke ciki in kana tuci kuma kana fira kan waya in sun ka gane irin matsalan da shirin da ke ciki za su sake halayyansu don in ka sake halinta kaga mun samu ci gaba sosai saboda bature wai behavior canji ne in ka hmm. sake halin ka sai ka ga mun samu ci gaba sosai To za iya ce wannan ɗabi'ar amfani da wayar salula yana cikin abubuwan da ke haddasa mutuwa a lokacin da aka hatsari? Sosai, kaga waya yana da sami ce yana da muhimmanci ka gane abin alhairi ne amma kuma an zo wurin hasari kuma gaskiya yana kama na hasari kan titi da dama saboda zai yi wa mutum eh, sai mu ce da kasa hankul sai mu ce ya raba hankalinsa eh. kan waya kuma yana kan titi hmm. eh, ba daidai bane saboda kaga in wani ma wani matuci ma na zuwa sai mu ce daban ka kamar ka kai mu ce four haka ka gane ci hmm. junction wani hmm. na zuwa a gefenka kaga kana tsira kan salula ba za ka gani ba a gani saboda shi mun kari da cikin mota an kai mana ma eh, driving mirrors akwai wanda ke waje kan kofa sannan akwai wanda kuma ke ciki saboda ka ga wanda ke bayan ka zuwa kuma ka ga wanda kuma ke gefen ka zuwa hannun damanka da hannun hagunka duka saboda shi aka yi mana wannan driving mirror amma sai ka ga zai yiwu kana kan waya kana sura kan waya ka iya ka duba bayan ka ka duba gaban ka kaga asara ne da yawa sun an rashin rayuka gaskiya kan wannan eh, tsira kan salula kana ganin za a iya zo a samu sauki wannan abu kuwa insha Allah za a iya a samu sauki kaga eh, technology da muke da shi kaga wato fasahar da kuke da shi wani lokaci muke da shi yanzu sai ka kama eh, akwai wasu shirin da sai mu ce aima wasu masallatayya in kana rike da salula eh, waya kenan ka shiga masallaci ko ya an kai kiranka kaga wayan nan ba ta ansa ba ta magana ka gane saboda irin nahuran da an ka ajiye cikin wannan masallatayya saboda shi dai mu dai roko muke yi dai muna duba gaba zai zai zai kai wani lokaci ma in kana cikin mota irin shirin da za su cikin mota in kana cikin mota ma in an kira ma kira ma ka ta shiga ka gane in kiran hmm. ba ta shiga ba ai ba za ka doki eh, waya ba kaga wannan ya ka mana ya ya rage mana hasari kan titi in yasu in ka fita cikin mota sai ka amfani da wayanka eh, muna duba wannan amma to komi dai kana mu samu saukin wanga lamari mu mu mun da muke amfani da mota mu fasinjoji da mun da muke da motoci ya fi mu kula sosai ya so mu kiyaye fira kan waya a lokacin da muke keke. menene shawararka zuwa ga hukumomi da suke kula da wannan abin saboda sa ido sosai da sannan kuma su direbobin kuma su kiyaye ko kuma su daina wannan ɗabi'ar eh, shawarar nake da shi ne na farko mu jama'a mu kula mu kula da rayukanmu na farko kenan saboda gaskiya mutum in ka mutu ka mutu kenan sa'annan na biyu kuma kaga kamata ne gwamnati kuma ta yi kokari ya so a samu mana wani na'ura kaga kamar yadda yanzu haka muke da shi mutum ya sha giya yake tuci kaga za a iya a gane irin adadin giyan da ne shi ya sha ka gane sa'annan da biyu kuma akwai wadanda kuma wanda ke tuci da gudu ya wuce speed limit kenan wannan kuma muna da speed ganin da ke iya kulawa da wannan sannan kuma muna duba kuma a duba yadda za a samo technology kenan wurin hmm. da za a iya a magance waɗannan ababen iya so mutum na cikin mota ma yana amfani da salula ko dan sanda ma na nisa zai iya ya yi amfani da wannan nahura ya zane cewa kamar cikin motar da ana tsira kan waya kuma mun san za a iya yi ne. To duka-duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a wannan makon. Sai kuma sabon mako za ku ji mu dauke da wani shirin. A madadin bakon namu Isa Ali na kungiyar Val da ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shiri. Baba ya goma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To amman baba yanzu kuma ga Sulaiman Barma ɗauke da shirin jaridun jamhuriyar Nijar. Taron kolin shugabannin kasashen Afirka da aka gudanar a ƙarshen mako a birnin Yamai na kan gaban labaran da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Jaridar Air Info na cewa yarjejeniyar kasuwancin bai ɗaya da kasashen suka saka wa hannu a yayin wannan taro wani babban ci gaba ne da ke bada damar so zartar da abubuwan da kungiyar ta a niyyar aiwatarwa kafin shekarar 2063 jaridar da shi ne na cewa jamhuriyar Nijar ta ciri tuta a yayin wannan haduwa a bisa la'akari da kasuwannin baje kolin da aka bude domin baiwa tawagogin kasashen afirka damar ganewa idanuwansu albarkatun da allah ya hore wannan kasa matakin da a ɗaya gefe shugaba isu muhammadu da prime minister birjira fini suka ce hanya ce ta shigar da 'yan nijar tsundum a sahun wannan sabuwar tafiya jaridar lokanar amfiri na cewa ƙasar faransa ta fara yunkurin ɗauke sansanin sojanta daga filin jirgin saman jore hamani na yamai mafari kenan da hukumomin nijar suka ci bashin banki don gina filin jirgi a garin tilaberi jaridar ta ce faransar ce ta nuna ba ta jin daɗin makwabtaka da turkawan da ke kula da filin jirgin saman na mai sabili kenan kasar ta fara shirye-shiryen kwashe ko matsanta don komawa nesa da idanuwan turkawa jaridar lanketar ta bayyana cewa a yayin da shugaban jam'iyyar model lumana ya jaddada aniyar shiga zaben shugaban kasar nijar na 2021 wani rikicin shugabanci ya barke a reshen jam'iyyar na yankin yamai inda wani taron da aka gudanar a ƙarshen watan jiya ya zaɓi saini mereda a matsayin shugaba alhali tun a tsakiyar watan maris ɗin da ya shige ne magoya bayan jam'iyyar a ƙarshen taron su suka sanar da damƙa ragamar jam'iyyar a hannun ɗan majalisa su mana sanda abin da ke nunin yunkurin sasanta ɓangarori da hamma amadu ya jagoranta bai yi nasara ba makarkare sharhin da jaridar lokuriye wacce yake cewa tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja janar salu jibo mai ritaya ya kai wa shugaba isuhu muhammadu ziyara a ofishinsa kwanaki kaɗan bayan da wasu na hannun damansa suka gabatar da takardar buƙatar rajistar kafa jam'iyyar siyasa jaridar ta ce a asirce aka yi wannan ganawa tsakanin 'yan siyasar biyu abin da ya sa ake ganin za ta yiwu sun zanta ne a kan yarjejeniyar bani gishiri in baka manda da ake zargin sun kulla a jajibirin zaben da pnds tarayya ta lashe a shekarar 2011 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Malam Sule yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da ku masu kira ta waya kuna ajiye mana. ni ne alhaji ahmadu mai sarkin mayun bakwas sbc mu dai mun samu kanmu a saka mai wuya a hannun gwamnan jihar plateau ta jam'iyyar apc tun da mai wayo na fara siyasa ba mu taɓa samu gwamna a jihar plateau don wannan ba za mu kira shi dan fashi ba dan kwace allah ya ba mu gwamna dan kwace a jihar plateau wani sanatan ma da yake kurgira ya fi wannan gwamnan amfani. Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Mai magana da Bishir Dauda ta bu unguwa Katsina. Dangane da akan lura da aka samu inda aka yi ma'aura da tsarkaya tsohon kwamishinan 'yan sanda Alhaji Abubakar Saf. To ina ganin cewa mu muna tare da shi gaskiya akwai kuma da talakan ba mu goyon bayan yanzu ake kiro 'yan sandan jihohi. saboda matsalolin da muke da su a jihohi misali kai na kai da kaɗe ma kawai wanda yan wasu jihohin ba su biyan albashi jiha kamar kogi wata shidda ba ta biya albashi ba sannan kuma za a yi amfani da yan sandan jihohi ta hanyar da dama ana yan musu ma yan adawa siyasa ana yi amfani da su a rikicin kabilanci da yaje. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Mai Shayi na garin Garbace da karwar kuma ta Balija ta raba tare da Najeriya. A wani hakika ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta duba halin da arzazzaki yake ciki ta sake shi amma kuma kiran da muke da su ɗan ƙungiyar arzazzaki su bi doka da oda domin zaman lafiya ya fi komi karya doka ko du karya ka'idar kasa babban matsala ce wadda take janyo damuwa da fatan so kuma za su bi doka da oda domin a zauna lafiya. Eh, salamu alaikum wa Amurka. Har yau da na kuna Sama'ila mai yaci daga birnin Kebbi jihar Kebbi Najeriya. Eh, har yanzu muna son mu jaddada cewa maganar 'yan sandan jiha in dai ana yi in dai ana yi to a tabbar cewa an dai karkasu Najeriya a raba kawai kowa ya kama gaban shi. To mun gode ga ta samu dama aiko da sako sai a ci gaba da kira ana ajiye mana yanzu lokaci ne Daula Salim za ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar cewa Iran ta zarce adadin da aka kayyade mata na inganta sinadarin uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ita a shekarar 2015. hukumar ta sa ido din kan harkokin nukiliya ta faɗa a jiya litinin cewa jami'anta sun tabbatar iran ta zance ingantarwa da aka ƙayyade mata a jiya litinin ne shugaban amurka donald trump ya ce ba zai kara ma'amala da jakadan birtaniya amurka ba bayan da jakadan ya kwatanta trump inda daƙiƙi matsoraci kuma mara kwarewa sannan gwamnatinsa rikitacciya ce da babu kamarta. ta a jiya litinin an zargi jeffrey efsin wani hamshakin attajiran amurka mai alaka da manyan 'yan siyasa da sauran sanannun mutane da laifin kafa wata harka ta safarar mata karuwai To madalla a gaishe ki masu raro anan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin daula salamar ta na gabatarwa sai kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne musa smith ni da hashin gumal ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum